Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba Jama'a alaikum barkar mu da sake haɗuwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule muni Barma. Yau muke bankwana da Aminu Yaro ɗan wasan ƙwallon guragu da ke Ghana. Bakon shirin wanda ya shafa shekaru aƙalla goma sha bakwai yana rayuwa a ƙasar Ghana ya je ne da sunan aikin saƙar kujeru da ɗinkin tamola. A yanzu haka ya samu takardar shaidar zama ɗan ƙasa har ma ya ƙauri 'yar ƙasar Ghana a hirarsu da wakilin muryar Amurka a Kumasi Hamza Adam. Ɗan wasan ƙwallon guragu Aminu Yaro ya gargaɗi jama'a ta ci gaba da tallafawa na ƙasassu da abubuwan da za su nisantar da su da sana'ar bara. Na zama na sabon zango kamar jin shekara goma sha shida ko sha bakwai kenan. Wasu ma suka kira na saboda ma murzale da nake na vol. Raida ma suke kira na yawanci yaran sabon zango in ba ka ce raida ba ba su gane. Saboda shi menene tallafi in samu kan hanya babba in samu wani kwantena in samu wannan abin zan nemi wasu yara ma ciki in koya musu wannan aiki kamar irin saka kujeran ga da bol in ga da ake dumkewa in ya kude. duka mun ni ma na samu wani yaren in ware koya musu ko ba gaskiya ba ni ma sai in ji daɗi na yanzu haka in ka diba zuwa daidaitan tanga guragun mu da yawa sun rage bara wasu su nan da mai kawa guda da wani gurgu wanda kawan shi guda ne ya shanye yawa suwa jan adaidaita ni in na gani aka sa amin yamin daɗi saboda kaga in tallafin na haka ya taya kaga yawa mu mutanen mu sai ga an barbara don wallahi duk wanda ya ce maka ya son ya je ya yi bara tara mana hannu wallahi ba son ran shi bane baban shi bai da umman shi bai da wani familin shi babu wanda ke tallafa mai in bai je bara ba zai sa kan shi cikin wani tunani na banza Allah ya kuma shaye shaye Allah ya kuma wani swata kana kewan gida eh ina kewan gida sosai sosai sai ma ina magana da yan uwaye na duka duka matana kuma ta mu'amala da su matana ba taɓa zuwa Nijar ba amma irin wadda take mu'amala da yan uwaye na gida ka ce ta taɓa zuwa wurin kuma ba taɓa zuwa ba. Tun da ka iso cikin shekara goma sha bakwai ka koma gida? Eh na koma gida na zuwa gida in dawo na zuwa na zuwa in je in dawo amma ban ma saboda iyali na yana amma gaskiya dai yanzu dai zama na Nijeriya da wuya don ko Allah min dalili albarkacin na da matana ban yance na koma Nijar saboda matana ɗin nan gani na kuma su gane suki kaga yanzu in ba Allah sa mini ni je Nijar ni samu wani tallafi mai kyau ba wanda da nake samu nan gaba ban yanci na koma gida in zauna don gida ban wani aikin da nake yi a faɗi bambanci tsakanin Niger da Ghana eh to bambancin Niger da Ghana abu guda ne kaga kamar abin da ke faruwa yanzu kaga ganin wasu yan uwayen mu sun kai to Niger suke bara wata da ganta da goyo gatar ciki kuma ta da miji sai mijin ne ya barta ta zo ta ya bara kan hanya gatar goyo da yara shine bambancin Ghana kadiba abin da ya kama balga eh, bako zabila ya zo tamali duk matan Ghana ba ka taba ganin wadda za ta zo ta tara maka hannu akan kan danja ko wani bara haka a'a kaya kaya suke yi su nemi abin abin da suke ci kuma kaga duk wanda ke neman halalin shi to na rantsi da Allah shine kan gaskiya wallahi malam zo ni na zaman ga wallahi ni ce maka ni gurgu ne amma in na samu sana'a wallahi ko sai da ruwa ni samu sto ni yayi in dan ya biya mini bukata na ni ne yayi ka gane ko amma su yawanci ranan gaba garan wani yace zai je ya sai firiji guda biyu ya sa cikin kwantena su rinka sayan ruwan su a sa shi ya dauka musu nauyin kwantenan da firijin ya biya kawai su biya kudin latu sa ruwan su zo sa sira wallahi kin zuwa sun kai na gani wato sun fi son baran sai su a ganin sun hi son baran da wannan abin kuma baran wulakanci ne don na dai yaro ba tarbiya yaro bi samun tarbiyya mai kyau bi samun walawa mai kyau yau in yaro ne ya girma baka san hannun da zai je ba ni ina zaman ga yau yaro na cikin gana region yake zuwa su in na dauki yaro na na taya ni a kasa zan je da shi su mutane sun gani akuma wasu tsasawa tambaya na yaro na ce nan in ce musu wallahi yaro na ne za ka kai shi su in ce musu eh wasu su mamaki gani gurgu Allah bani yaro mai kyau gashi kuma na dauki yaron zan je da shi kuma ni kai shi su ya dawo farkon zuwan shi da zo ni zai fare ma a tutu kun je wurin umman shi kuma ni ke rarrahe a kasa in kai yaro na hasku hammadan in suke mamaki da sun gani ma tabaro ne suke saboda kokarin da suka gani ma yaro na asku suka ganin kai ba Allah ga Allah ya rike shi amma jiki akwai yaran shi zuwa da shi gargadi za ka yi ma guragu da suke nan kasan Ghana ke awatar da barace barace ga baki ɗaya. lalle lalle guragun da muke nan cikin Ghana abin da nake ga ma yan uwaye na shine mu duka guragu ne kuma guragun da kake gani duka ke nan cikin Ghana wanda ya zo da wanda ke Ghana yawanci duk wanda kaga ya sa kanshi wannan bara jaraba ne mu duka mun sani mu duka guda Allah ya taimake mu da abin da zamu kula yaran mu gobe su zama wani abu su duma musu hidda mu cikin bara kullum watan da muke yaran mu kenan mu duka mu ayi mu a neman mu Ghana zaman lafiya mu a neman kuma kasashen da mun kai tunin Niger da Najeriya zaman lafiya saboda akwai yawanci mutanen mu nan gama tashi hankali ya kawo su kuma yau in gurgu ya kasuwanci wallahi wallahi aya wulakatan da shi in dan ba container gare ba wani in ya azuka ya ma sai ga wani bai sai saboda ya gani ya wanga ya sai da kazan zo in sai amma kuma akwai ya fito ga wajen mu wani anan bai da kama kai ba bai ka bari kanka da dauda ko wani abu ka zo ka sai da wani abu ne sai kaga bai ko ba gaskiya ba a ah, mun tattauna da daya daga cikin wato guragu kenan kun ji irin nasarori da ya cimma da irin kalubale da yake fuskanta a sa na wadda Allah subhanahu wataala ya masa jarabta da nakasa ne na ko Hamza Adam da daga nan birnin Kumasi, Ghana. To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. yanzu a madadin aminu yaro ɗan ƙwallon gurago mai bugawa ƙungiyar ashanti warriors kumasi da wakilin muryar amurka hamza adam ni sule mummuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa ke ce da ku muni lafiya Wani mataimakin dukkan bayi halitta ta yi